assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a sha tara ga watan muharram hijirar mazan allah sallallahu alaihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da ashirin da biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku أشي قبا دكرات اللتافين الأذكار أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba mun shiga fasli na farko da ke bayani akan fadul zikiri ghairu muqayyadin bi waqtin Malam yana bayyana mana zikiri amma falalan zikirin da ba kayyade shi da wani lokaci na musamman ba waɗannan azkar Allah madaukin sarki ya ji kanmu ne ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana su alherin da da yawa daga cikin al'ummomi da suka gabace mu ba su samu ba to abin da ake bukata gare mu shine mu ɗauki waɗannan zikirori mu tasa su a gaba don mu ci moriyansu kun ga barin waɗannan abubuwa haka su bi su wuce ko to akwai haɗari mai yawa a rayuwar duk mutumin da ya samu kanshi a irin wannan sakacin ai alheri ne ya zama allah madaukin sarki ya taimake ki kin ribaci lokacin da aka faɗa maki irin waɗannan alkhairan akwai da yawa waɗanda sun fi ku kwazo sun fi ku himma sun fi ku yi da gaske ma Allah madaukin sarki ya zaunar da su a yanayin da labarin wannan abin ma ba su da shi ballantana su ɗauka su aiki da shi take kuma gashi Allah madaukin sarki sai ya sa ke ce kai tsaye za ki samu safon a hannunki to amma abin takaici ke kuma ga sakaci yanzu ku ga ku kalla abin da muka karanta a jiya waɗannan alkhairan sha nike duk mai kokari da kwazo zuwa yau duk ta yi aiki da su ta fara haddansu ko waɗannan abubuwan inda gaske muka tsaya muka yi haddansu muka yi aiki da su Allah akwai alheri na tafi mai yawa Allah madaukin sarki ka sada mu da wannan alkhairi hadisi na biyar mala ya ce وروينا فيه عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها haka mu ruwaito cikin sahihu muslim daga juwairiya matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ita wannan juwairiyar annabi ya aure ta ya ce ke baiwar Allah mai sunanki ta ce sunanta barra annabi ya ce bal anti juwairiya ke ba sunanki barra ba ai sunanki juwairiya ne Allah ya kara mata yadda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja min indiha bukratan ta ce wata rana annabi ya fita daga sasanta da jijjifi ma'ana da sassafe manzan Allah ya fita haina sallar subah yayin da annabi ya sallar asuba bai tsaya wata wata ba sai fita sai ya bar gida iya fi masjidiha ita juwariya a lokacin tana masallacinta ma'ana kowace mace tana da inda take sallah ɗakinta ta wannan wajen yana iya ɗaukan hukuncin masallaci shi yasa ake son mace ma za ta yi sallah to ta yi sallah a ƙuryan ɗakinta ta samu waje na musamman mai kyau kuma wadatacce da zai isce ta wajen yin dukkanin ibadinta ba tare da takura ba sai ta mai da shi kamar wani masallaci na ta kenan sun maraja ba da an abuha sai annabi sai ya dawo gidan a bayan hantsi tsakaliya haka wahiyar jiyalisatun fihi tana zaune a wannan waje nata tana ta fama tana ta fama tana ta neman shiga wajen Allah to kafin mu wuce wannan wajen ita juyariyar na matan wace ce amma take neman shiga wajen Allah bata tsaya ta ce hmm, ai mu muke da abun ba ai mai gidanmu shine kaza ba ruwan Allah da wannan duk wanda aikin shi ya jinkiri gare shi to nasaba ba za ta kai shi ba idan da nasaba za ta kai wani zuwa ga wata daraja mai girma da nasaban annabi ibrahim da mahaifin shi azara da ta kai azaran madaukakin matsayi da darajar abu falib kasantuwan shi babban annabi da ta ɗaukaka shi zuwa ga maɗaukakiyar daraja ki lissafa wannan inda wani na iya tsina nama wani wani abu da annabin allah annabi nuh ya agaza ma ɗan shi sakamakon abin da ya same shi a wannan ambaliya na fofan. kila da asiya ta iya tallafa ma fir'auna a matsayinta na mijinta a matsayin shi na mijinta ba abin da za ta iya mai duniya da lahira cin da bai imani ba kun san Allah lahi muddin kuna son ku tsira ko to ku aiki kawai amma tunanin aiwa na nawa ne ko wance ta wace ko ba inda zai kai ku to ga dai ta matan manzon Allah ne tana inda ta saba yin sallah tana ta fama faƙala sai annabi ya ce ma ziltil yau ma'alal halin latifa raktuki alaiha baiwar allah kina nan dai akan halin da na baki tun ɗazu kina ta gwagwarmaya kina ta fama kina ta ƙoƙari da neman shiga ko qalat na'am sai ta ce eh ya rasulallah faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce laƙar ƙultu ba a dake arba a kalimatin ya ce hakika bayan fita na da na bakki a nan kina ta fafa ta daga to na faɗo su kalmomi guda hudu salasa marratin waɗannan kalmomi na maimaita su so uku lawuzinat bima ƙulti mundu al-yawmi annabi yace da za a kwatanta su a auna su da abin da na faɗa da wanda kika yi tun daga safiyar yanzu kina ta ƙoƙarin nan kina ta daga da za a auna abin da na faɗi da naki lawa na hunna to da nawa sirrin rinjaye naki baki da mai annabi ya faɗa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi warida nafsihi wa zinata da wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata da wa midada kalimati gaskiya kan abin da annabi ya faɗi ke ma'anar wannan shine subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah kuma muna gode mashi adadin halittun da Allah yi kin san adadin halittun Allah kina gode ma Allah kina tsarkake shi adadinsu warida nafsihi kuma kina gode ma Allah da yaban shi da tsabtace shi da tsarkake shi gwargwadon yardan da ya makan shi in san yardan da Allah ya makan shi wa zinata arshihi sannan kuma kina tsarkake Allah da gode ma Allah gwargwadon nauyin al'arshin shi kin san girma ballantana nauyin al'arshin Allah wa midada kalimatihi sannan kuma kina godewa kina tsarkake Allah gwargwadon yawan kalmomin shi ke kin san yawan kalmomin Allah to tasbihin da yake ma Allah kenan wa fi riwayatin a wani ruwa ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalimatihi ko dai kice subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ko kice subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata mida da midada kalimatihi wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi a lamba na 2726 Abu Dawud ya fitar da shi a lamba na 1503 tirmidhi a lamba hadisi na 3550 al-imam an-nasa'i a juz'i na 4 shafi na 77 haka ibnu maja a lamba hadisi na 3898 Allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi to kun ga wannan zikiri a shi manzon Allah da kanshi jagoran gayyan duka shi ma yana yi kuma ya karantar da mai ɗakin shi wannan alkhairin ba wai za ta watsar da waɗancan da take yin ba ne za ta yi yanzu an mata ƙarin karatu ne kun bayanci wannan da kyau ku in te wancan faman sai kuma ta haɗa da wannan shi sa wannan na daga cikin azkar na saba wanda ake yin su da safe kullum kuna gane wannan ko kenan duk wacce take zikirin safiya da yammaci akwai wannan a ciki in ta yi to insha Allah ta dace da wannan alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata Allah ya samu dace hadisi na shida malam ce wa ruwina fi kitabi tirmidhi wa lafzuhu murwaito a cikin sunan tirmidhi ga lafazin yanda ya zo a cikin sunan ala'u allu miki kalimatin taqu ta ƙuli na ha annabi ya ce shin ba na karantar da ke wasu kalmomi wanda za ki rika faɗinsu ba an san wannan shine ta ce eko eh nabi ya ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi kafa nawa uku subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi kafa nawa subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi kafa nawa subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi abana to kin ji ko ki wancan yanayin ko kuma ki ɗauki wannan yanayin ki wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya ruwaito shi a lamba hadisi na dubu uku da ɗari hudu da casa'in da tara allah madaukin sarki ya sa dace shi yasa mai wayo ko to za ta rike wannan taitai. ina fata mun gano wannan da kyau kuma yake ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kowanne ɗaya sunan kika yi shi su uku kamar wannan sai da shi wannan an maimaita subhanallah subhanallah subhanallah kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya datar da mu warwina hadisi na bakwai bala ya ce mun ruwaito shi fi sahihi muslim aidan a cikin sahihu muslim an abi hurairata radiyallahu anhu kala daga abu huraira Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce li an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min tala'at alaihi shams annabi ya ce allah madaukin sarki ya ba shi dama da lafiya da iko ya faɗi kalman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kun ji su ko to ya samu daman yin wannan ya fi da ya samu duk abin da rana ta bullo a kan shi mana haɗa mai duniya da abin da duniyan ke ciki duka a bashi a ce wannan naka ne to gara a riƙe wannan ya samu daman faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saboda duniyan nan komin daren dadewa duk yanda rayuwa ta yi tsawo kuma ake tsanta Allah madaukin sarki ya sa mata lokacin karewa tana karewa aka je lahira to matsala ya faru to amma kuma mutumin da ya faɗi wancan ya zama Allah madaukin sarki ya karba to shi kuma daga lokacin da ya je lahira lokacin ne za a yi mai marhabin mara balale Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi malai ya ce al-Imam Muslim ne fitar da shi a lambar hadisi na 2695 haka turmidi a lamba na 3591 al'imamun nasa'i cikin littafin shi mai suna amalil yomi wallaila lamba hadisi na 835 allah maraukin sarki ya samu dace mala ya ce ƙauluhu a habbu ilayya mimma talat alaihi shams ai hazil kalimat bi itibari tsawabiha waɗannan kalmomi muddin mutum ya lura da irin ladin da suke tare da shi to sai ya ce a habbu ilayya minad duniya na fi son su sama da duniya bi asari ha da duk abin da duniyan ta mallaka li zawaliha wa fana'iha saboda komin daren dadewa duniya za ta kare kuma duniya za ta gushe za a neme ta za a rasa Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na takwas cikin jeren giyan hadisan littafin al'azkar mala ya ce wa ruwina fi sahihayyil bukhari wa muslim mun ruwaito hadisin ne cikin sahihul bukhari da muslim an abi ayyub al'ansari radiyallahu an daga sahabi abu ayyub al'ansari Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات annabi ya ce duk mutumin da ya karanta wannan zikiri kafa goma la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir daya ke kara la ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir biyu har zuwa ki goma kana kaman a ataka arba'ata anfusi wannan za a rubuta mai lada kaman ya yanta mutum hudu min waladi isma'il daga cikin yayin isma'il bana duk mutumin da ya yanta bawa ɗaya. Allah maɗaukin sarki yana gafarta mai adadin gabobin jikin wannan bawa ma'ana kowace gaba daga cikin jikin bawa da ya yantar da shi wannan gaba na wannan mutumin shi ma za a yanta ta ba ta ba shiga wuta ma'ana kenan za ki samu yanci da gafara riɓi hudu kuma 'ya'ya masu daraja irin 'ya'yan annabi isma'il wani hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba na 6404 muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 2693 haka al'imamu tirmidhi a lamba hadisi na 3584 na nasa'i cikin amalil yaumi wal laila a lamba hadisi na 24 in ba da gaske kika yi ba ko shaɗan zai hana ki wannan kin dai ga ba wani abu ne mai wahala ba kuma adadin yan kaɗan ne da ki wannan sai ki ji shaɗan ya nuna maki gara ki je ki zauna ki gulma gara ki zauna ki hira gara ki tsawon rediyo gara ki wasu abubuwa waɗanda layus mini wa la guni min ju'in kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa ku ji tsoron Allah ku yi amfani da lokacinku da damar da Allah madaukin sarki ya baku Baki gane cewa Allah madaukin sarki na kaunanki daman da ya baki zai iya taɓa cewa komin daren daɗewa watan wata rana sai in kina da wata yar uwa ta mutu ki tsaya ki je ki kalli gawanta zikirin da Allah madaukin sarki ya fi so ki ce ta yi in za ta iya an ansha damun ko za ta yi yanzu ba a so kuna fahimtar wannan da kyau da za a dawo mata da rayuwanta ita da kanta za ta gaya maki tena dama da ta ɓata wasu lokuta nata da suka gabata da ba ta ayyuka na kwaran da za ta more a yanzu ba to ke kina da lokacin kina da damu kin kulla kawace da shedan kawace mai muni kullun shedan ne ke baki shawaran aikin gaji ai kina da uzuri ai da kin yi ai bari ki kalli wannan ai bari ki faɗi wannan ai bari ki kaza duk waɗannan abubuwan shi kuma shaidan abin da yake so shine a waye gari dan adam ya tabi alherin da Allah madaukin sarki ya tanadar ya asarin shi wannan shine manufan shaidan manufa mafi girma Allah madaukin sarki ya kiyaye ya ce waruwi na fi sahihaihima mun ruwaito wannan hadisi na tara a cikin sahihul bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira allah madaukin sarki ya kara mashi yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce man kala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra wancan guda goma ba ajinsu daban waɗannan guda ɗari su kuma ajinsu daban kuna fahimtar wannan ko yanzu annabi ya faɗa mana falalan guda goma ne sai kuma ya zo faɗa mana falalan guda ɗari duk wacce ta ce la ilaha illallah Wahadahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari a yini kanat lahu illa ashara riqab za a rubuta mutum lada kamar ya yanta bayi goma wa kutiba lahu mi'atu hasanatin sannan za a rubuta mai mi'atu hasanatin lada guda ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a sannan kankare wa mutum zunubi ɗari wa kanar lahu shirzan mina shaitan sannan wannan za ta zame mai tsaro da kariya daga shedan yau maho zalika na tsawon wannan yini nashi baki ɗaya hatta yin siya har sai ya kai yammaci walan mi'ati ahadun bi afdala mimma ja'a bihi babu wani wanda zai zo da mafificin abin da shi wannan bawa yayi illa rajulun amila aktsara minhu sai mutumin da ya aikin da ya fana shi in kin ga wani ya samu abin da ya fi to ya yi adadin da ya fi ne kenan wanda ta yi ɗari kaɗai alherinta ba zai kai na wadda ta yi ɗari kuma ta yi wancan guda goma ba waƙala sai annabi ya ce man kana subhanallahi wa bihamdihi duk mutumin da ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi fil yawmin mi'ata marratin a ya faɗi so ɗari huddat khatayahu za a kankare mai duk zunuban shi wa in kanid mitsila zabdil bahar ko da ko wannan zunubi nashi ya kai adadin kumfa ko yashin da ke cikin teku ne duk Allah madaukin sarki zai kankare mai wannan zunubi baki ɗaya za a yafe mai zai waye gari bai da kowane irin tarkace na zunubi da zai zame mashi matsala bikin ga wannan askar din in mutum ya yi da safe kafin bullowar alfan kafin bullowar rana zuwa yamma Allah maɗaukin sarki zai kare shi bayan wancan ladadaki da aka ambata zai samu ba shi ba shiga cikin farmaki na shedanin aljani ko asiri ko duk wani maita da duk wani abin da zai iya samun mutum ya illata shi to shi wannan mutumin ba zai taɓa samun kan shi cikin wannan musiba da wannan barazanar ba kuna fahimtar wannan da kyau ko muddin mutum ya tsara wannan to amma abin da ke ci sai a ce mafi yawancin mata an fi samun su da matsalolin aljini gaskiya ne da gaba ɗaya sun juya ma addini baya ne waɗannan azkar ɗin za ka same ta baya take ba ga shegen ƙaryen tsiya ta fara ta yi goma sha biyar bacci ya ɗauke ta kin yi eh wannan ƙaryar ya gayyato maki wani bala'i kuma ga sakaci da son zuciya Yadda za ta yi sha'awar zaman kallo da zaman hira da zaman taɓa waya da zaman kaza ba za ta iya zama ta wannan ba kuma waɗannan abubuwan kunya ta ki suke yayi duk wani abin da kika san kina yi daga ran da matsalan aljini ya taso duk sai ya faɗa abin dan dama so yake ki kunyata ki tozarta wata za ta ce ta gode ma Allah ba ta da shi ƙarya kike yi dalilin da ya tashi ba a samu bane in kin ga ki da wannan matsalan ku to kin kiyaye waɗannan azkar ɗin ne ɗari bisa ɗari a bisa ka'ida idan kina da matsalolin masu ko matsalolin sihiri irin wannan in kika tsare waɗannan azkar ɗin kina yi ko to wannan shedanin aljanin kullun ji yake ana babbaka shi asirin kullun sallatar da shi ake yi har a waye gari watan wata ranar aljanin ya nemi hanya da kanshi ya gudu ko kuma asirin ya kare da kan shi amma abin ta ke ci an karantar da wannan shikenan ta je ta iya ta dafa littafin sai sati mai zuwa kuma ni'ima ce Allah madaukin sarki sai miki tambaya a kanta kin shirya ba Allah an san tambayan wannan neman da zai miki Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a lamba na 6403 Muslim ya fitar da hadisin a lamba na 2691 al-imam tirmidhi a lamba hadisi na 3464 wa huwa fil muwatta wannan hadisi ya zo cikin muwatta ta imam malik hadisin farko shafi na 209 haka al-imam an-nasa'i fil amali fil yawmi a cikin littafin shi mai suna amalul yawmi wal a lamba hadisi na 26 Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi hadisi na goma malam ya ce ruwina fi kitabu tirmidhi mun ruwaito wannan hadisi cikin littafin al-imam tirmidhi wa ibn da Ibnu Maja an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma daga jabir dan abdullah Allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yace naji annabi yana cewa afdalu zikiri la ilaha illallah zikirin da ya fi kowanne falala shine faɗin la ilaha illallah annabi musa ya taɓa tambayan allah cewa allah ya bashi zikirin da ya fi kowanne falala sai ce ka rika faɗin la ilaha illallah sai ce kullu ibadika ya ƙolo na la ilaha illallah ai duk bayanka suna faɗin la ilaha illallah sai allah ya ce wai ai da za a ɗauki duniya da abin da ke cikinta sammai da abin da ke cikinsu banda Allah a ɗora su a mizani a sa la ilaha illallah a ɗaya ɓangaren mizani sai Allah ce la ilaha illallah za ta rinjaye su baki ɗaya mun gano wannan shi yasa in zaki faɗin la ilaha illallah a na ke faɗi ba irin yadda waɗannan mashiririta sakararru dolaye suke yi ba a natsa ke faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a natsi kuma a natsa hankali kwanci ƙwalar tirmidhi abu isa tirmidhi ya ce hadisun Hassanun, wannan hadisi ne kyakkyawa tirmidhi ya fitar da shi a lamba na tamanin, ibn maja a lamba hadisi na takwas, allah maraukin sarki ya samu dace hadisi na sha ɗaya Malai ya ce ruwima fi sahihil bukhari Malai ce mun ruwaito wannan hadisi ne cikin sahihil bukhari an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga abu musa al-ash'ari annabi ya ce matsalin ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuruhu misalin wanda yake ambaton ubangijin shi da wanda baya ambaton ubangijin shi matsalul haigi wal mayyiti misalin rayayye ne da matacci. Matacci na da amfani da matacciyar kaza da mai rai wace ta fi amfani da kwai lafiyayye da bara gurbi wanne ya fi amfani to ya kamata ku tsaya ku fahimci wannan misali ne a fili duk wacce ta zauna waɗannan ɗin ana faɗi ba ta yi ita ba abin da ya dame ta zama take yi to shi kenan annabi ya buga misalinta ya ce mushe ci. gara mushe da ita ba ta da wani amfani kun ga waɗannan matsalolin ko wallahi ku ta ku lura da su lura mai kyau muddin kuna son ku tsira duniya da lahira amma in ba ki fahimta ba ki bukatar wannan ku je ki abin da kike so ki abin da kike so zaki nadama mafi aksarin abin da ke cutar da ku ya koma da dai ku ce wai kuna nan kuna girki girkin banza girkin wofi girki shi Allah madaukin sarki yake dan shi ba ki ware lokacin da zaki girki da lokacin zaki mamaci ubangijinki in kin je lahira Allah ce zai saki a wuta za ka ba hujja da girki ne me za ki bata kanku lokaci kuna yaudaran kanku ne wannan uzurin kuna gaya ma wawaye ne wanda bayan da za su iya da ku amma a lahira kin isa ki gaya ma Allah girki ne kin isa ne ki gaya ma Allah wai hidiman yara ki ki bin shi ki gaya ma hidiman yara shi yasa da yace ku umarci 'ya'yanku da yin sallah sai ke cewa la nas'aluka rizqan kada wanda ya zo lahira cewa ya je nemo abinci kun san su ko nasu maza shigantakan kenan duk wanda ya bin Allah an ce kai me yasa baka ba Allah ba sai ce wallahi je nemo abinci ne nemo abinci ne matsalar shi saboda tsaban son zuciya shi yasa kowa ya tattara ya ji tsoron Allah kan abin da yake in ga ce kin je garka abinci da ke da akuya da fiyan kwada kullum akuya abin da ya fi komai mahimmanci a wajen ta ne abinci ke ma da ke da ita ɗaya ne bambancin ki da ita shine bin waɗannan dokokin da waɗannan aikace-aikacen amma in ba haka ba abincin safe kin ci ta ci na rana kin ci ta ci na dare kin ci ta ci sai ki ce mai haihuwa tana yi shayarwa tana yi menene ke bita shine waɗannan abubuwan da ake karantarwa su ba a karantar da su waɗannan abubuwan da kike aikatawa su ba sa aiki da su kin ga waɗannan abubuwan Allah su kamata ke ta samu gaba ki Allah madaukin sarki ya samu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya da shi a lamba na 6407 da lamba hadisi na 779 a cikin sahihu Muslim Allah madaukin sarki ya samu dace hadisi na sha biyu daga cikin hadisan littafin al'azkar mala ya ce ruwina fi sahihi muslim an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala ja'a arabiyyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qala wani mutumin ƙauye ne ya zo wajen annabi ya ce allimni kalaman aqulu ya rasulallah ka karantar da ni wasu kalmomi waɗanda zan rika faɗi cikin sallah na a zahiri wannan mutum shine wanda ya zo ya ce ya yi fafutuka ya yi ƙoƙari ya kai ya komo ya iya haddace ko da fatiha abin ya gagara balarabe allah bai mai wannan baiwar ba ke kuma allah ya maki baiwankin haddace alkur'ani ko wani bangare mai yawa na alkur'ani amma abin ta kai ki karanta ki aiki da shikinki allah ya sauwaka karantar da ni abin da zan rika fadi, ƙala qul annabi yace ka ce la ilaha illallahu wahdahu la sharikala Allahu akbar kabira walhamdulillahi Kabira, كثيرا وسبحان الله wala العالمين wala حول ولا قوة إلا بالله العزيز to annabi da ya karantar da shi wannan sai ce ha'ula ila rabbi ai waɗannan gaba ɗaya na ubangiji na ne ku ji la ilaha illallah ba abun bautawa a bisa cancanta sai Allah wahadahu la sharikala shi kaɗai yake bi da abokin tarayya Allahu akbar kabira Allah madaukin sarki ya fi komi girma girman shi ya girmama walhamdulillahi kathira godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawan gaske wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin talakai baki da la haula wala quwwata illa billah babu karfi babu dubara sai ga Allah al-aziz al-hakim Allah mabuwaye ko mai hikima ai duk wanda ya kalli nan ya ga cewa yabo ne da kirari da girmama Allah gaba daya ciki ko sai ce ai wannan dinna na Allah ne amma li to ni ina nawa domin duk mutumin da ya karanta fatiha zai ga akwai na Allah akwai na bawa ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk wannan yabo ne ga Allah amma ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wannan kuma na bawa ne to naji ga na Allah famali ni ina nawa kala sai annabi ya ce qulillahumma gfirli warhamni wahadini warzuqni to sai ka ce Allah ka gafarta min Allah ka ji kaina Allah ka shiryar da ni Allah ka azurta ni duk lokacin da kalman gafara ta haɗu da rahama sai gafara ta zama yafiyan zunubai jin kai ta zama shiga aljanna shiriya da arziki su kuma suna tafe duk lokacin da allah maraukin sarki bai shiryar da mutum ba in ya samu arziki arziki yana zama na banza duk sannan kike tattare da shiriya kuma kina cikin kunci da wahalar rayuwa in ba ya sa'a ba ba za ki cin moriyan wannan shiryar ba dole sai an hada su baki ɗaya to shine rayuwar duniya da lahira sai ta kyau wannan hadisi al'imam muslim ya fitar da shi a lamba na dubu biyu da ɗari shida da casa'in da shida allah madaukin sarki ya samu dace da ya ce la haula me ma'anan la haula mala ya ce alharakatu yuqalu halin shaksu ya holo iza ta harraka alma'ana la harakata wala kowata illa bi mashi'atillah ba wani karsashi da kai da komawa da mutum zai yi a bisa ikon shi in ba cikin nufin Allah ba wakila alhaulu alhila babu wani wanda yake da dabara babu wani wanda yake sanya abin da yake so in Allah madaukin sarki bai nufi wannan abin ya kasance gare shi ba wannan fassara mala ya ɗauko a cikin annihaya fi garibul hadith amma da hawala Allah ya sa mu dace hadisi na sha uku daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi ba na ce ruwina fi sahihi muslim mun ruwaito cikin sahihu muslim an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu daga sa'ad ɗan abi waqqas Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mun kasance muna wajen annabi faƙala sai annabi ya ce a yi a jizu ahadukum an yaksi ba fi yaumi alfa hasana yanzu ɗaya daga cikinku ya gaza ya gagare shi ya aikin da zai samu laba dubu a kullum fasa alahu sa'ilin min julasa'ihi sai wani daga cikin waɗanda suke zama tare da annabi sai tambayi annabi ya ce kaifa yaksibu ahaduna alfu hasana to ta yaya ɗaya daga cikinmu zai yi aikin da za a ba shi lada dubu ƙala sai annabi ya ce yusabbihum mi'ata tasbihatin mutum zai tasbihi ɗari ne subhanallah subhanallah subhanallah haɗari a natsi faktub alfu hasana duk wanda ya wannan za a rubuta mai lada dubu cib da cib au tuhaqqu anhu alfu hafi'a ko kuma a kankare mai zunubai dubu na ganin ko naira dubu daya ka ce in kin yi wannan za a baki na san zaki don ki karba mafi yawancin sana'o'in da mutane suke yanzu wanda ake kasa ma yara a ta rikici da su da mutane wajen bashi ina ganin ba a samun riban naira dubu kullum ai mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace قال الإمام الحافظ babban malami babban limami abu abdullah al-humaidi malam humaidi allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce kaza huwa fi kitabi muslim yadda kika ji haka haka ya zo a cikin muslim fi jami'in riwayat a dukkanin ruwayen da suka zo cikin muslim au tuhattu can da ya ce au tuhattu in ya zama au sai a ce ku ku wannan ko a rubuta mai lada dubu ko a kankare mai zunubai dubu kun ga ɗaya za a mai kenan ko alal barkani malam barkani ya ce wa rawahu shu'uba wa abu awana wa yahya al malam shu'uba da malam abu awana da malam ibn Kaptan sun ruwaito an musa ladi daga musa ya ce allazi rawahu muslim min jihatihi wanda muslim ya ruwaito daga hanyar shi faƙalu suka ce wata hutta gera alifin kenan in aka rubuta mutum laba dubu sai kuma a rubuta mai a kankare mai zunubai dubu madadin au sai zama wa tuhutta za a kankare mai kuma lada dubu kankaran zunubi dubu me kika manta ina fatan mun gano wannan da kyau to in dai ba lalacewanki ya kai matukan ga wannan geji ba ya za ki zunubi dubu wallahi akwai wanda ba ta iya ina ta mun gano wannan rike waɗannan yan gulmace gulmace da yan tsegunce tsegunce da annamimanci da zunbe da duk waɗannan abubuwan da mutane suke ƙarshen ta wata sai ta yi abin da ya fi zunubi dubu ɗari ma a rana ɗaya ta je lahira ta rasa gin da za ta yi da shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamba na 2698 al-Imam An-Nasa'i fil yawmi wal layla a lamba hadisi na 152 wa huwa inda al-Imam Ahmad fi Musnad a juz'in farko shafi na 144 shafi na 180 shafi na 185 wa inda Tirmidhi ya zo a cikin ruwa al-Imam Tirmidhi a lamba hadisi na dubu uku da ɗari hudu da hamsin da tara allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi hadisi na sha hudu bala ya ce wa ruwina fi sahihin muslim mun ruwaito wannan hadisi cikin sahihin muslim an abi zarrin radiyallahu anhu daga sahabi abu zarri al allah madaukin sarki ya kara mashi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. kowane ɗaya daga cikin ku yana wayan gari duk wani aiki da gaba ɗaya daga cikin gaban jikin shi yayi to ana rubuta mashi ladan sadaka fa kullu tasbihatin sadaka duk wani tasbihi ɗaya da mutum yayi to za a rubuta mai ladan sadaka wa kullu tahmidatin sadaka duk wata hamdala da mutum yayi to za a rubuta mai ladan sadaka wa kulli tahlilatin sadaka duk hailala da mutum yayi za a rubuta mai ladan sadaka wa kullu kabiratin sadaka duk kabbaran da mutum yayi za a rubuta mai ladan sadaka wa amrun bil ma'ruf sadaka mutum yayi umarni da aiki mai kyau za a rubuta mai ladan sadaka wa nahyun anil munkar sadaka haka mutumin da ya hana mummunan aiki za a rubuta mai ladan sadaka wa yujzi'u min zalika ne? mutumin da bai samu daman yin waɗannan ba baki ɗaya to abin da zai wadatar mai to ya miƙe raka a biyu a min mina duha yi su da hantsi shine raka'atayn ad-duha rakoi guda biyu da mutum zai da hantsi in ya samu yi wannan to za su wadatar da shi daga waɗannan baki ɗaya. amma in so samu ne in kina da wayo dukki wannan kuma ke sallan tuhadinki ina fatan mun gane wannan da kyau ba za ki gane cewa wannan alheri ba ne sai san da kyau kwanta kika mutu ke ganki ga ki ga Allah a lahira za ki ga alherin waɗannan abubuwan da kika yi wacce kuma ba ta ba ko to haka za a zo ta ta kuka a lokacin da kuka ba zai mata amfani ba kuma ba mai sauraranta Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga aikin da na sani wannan hadisi kultu shi malin ya ce as-sulama bi don misin wa takhfifil lam lam din kar a mai shadda ce sulama wa huwa al-udu shine gaba malin ce wa jam'uhu sulamiyat in za a jam'i ta ce sulamiyat bi fatihil mim wa takhfifil ya wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi a lamba na 720 abu da lamba hadisi 1285 lamba dis na dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da shida Allah madaukin sarki ya samu dace Kuma wannan alheran gaba ɗaya manzon Allah dan mu fa yi su Allah madaukin sarki da yake na nufin da alheran duniya da lahira sai aka kiyaye aka haddace aka zo mana da su su waɗanda suka kiyaye waɗannan abubuwan suka ruwaito suka rubuta suka kiyaye suka dawwana mana a bisa tsari mai kyau irin wannan ba aikin banza suka yi ba kuma wannan zai zame maku yanke hanzari ne gare ku shi yasa kowace daga cikin ku ta kokarin amfani da wannan a matsayin aboki hiranta ta kiyaye wannan <clears throat> ta ci moriyar rayuwanta Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun sai yana daga cikin abin da ke gyara rayuwar mutum kaga mutum ya zama fiyas da matsala Allah ya kiyaye waɗannan azkar ɗin ne amma sai ga mutum ya ta fafata kage ta faɗi ta shi aita Allah sai ga mutum bai iya tsina ma kanshi komai ba saboda bai kula da waɗannan ayyuka alkhairan ba Allah ka sa mu kula malam yace hadisi na sha biyar waruwina fi sahih al-bukhari wa muslim mun wannan hadisin cikin sayar al-bukhari da muslim an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala daga sahabi abu musa al-ash'ari allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce ƙalallin annabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce da ni ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna shin ba na sanar da kai wata taska daga cikin taskokin aljanna ba qultu bala ya rasulallah sai ya ce a a nuna min ita ya manzon Allah kamar ke ne yanzu a ce shin ba za a nuna maki inda wata rijiyar zinare ko rijiyar man fetur take za ki ɗiba ba tsangoma ba wani matsala ba ƙala kul la haula wa la quwwata illa billah fadin la haula wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna taska ce daga cikin taskokin aljanna shi yasa karki yadda ke a tsarin wannan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya da shi a lamba hadisi na 6444 Muslim ya da shi a lamba na 2704 aka Abu Dawud a lamba na 1527 da lamba hadisi na 1528 Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 3457 al-Imam an-Nasa'i cikin Amalul Yawmi wal laila a lamba hadisi na 537 538 Allah madaukin sarki ya sa mu dace zo nan, don Allah faɗin la haula wala quwwata illa billah me ke da wahala ciki eh amma ba da gaske kike ba shedan ba zai baki ba kuma taska ce daga cikin taskokin aljanna Allah shiryar don. hadisi na sha shida malai yace wa ma fi sahihi abi dauda wa tirmidhi mun ruwaito hadisi a cikin sunan abi dauda da kuma sunan tirmidhi an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu daga sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara mashi yarda annahu dakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sun shigo tare da annabi a lamra'atin suka shiga sasan wata mata wa baina a nawa a gabanta akwai kwallayen dabino aw hasa ko yan tsakukkuna to tusabbihu bihi tana tasbihi da su Faƙala sai annabi ya ce ala ukhbiruki shin baiwar Allah bana baki labari bima huwa aitsaru alayki min haza abin da ya fi maki sauki daga wannan carbi da kike ja aw afdalu ko abin da ya fi shi falala ba فقال سي النبي شيكي شي سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة لا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك kun gano wannan kafin ta takarijin ma'anan wannan shine idan ta zo ta ce subhanallah adada tsarki tabbata ga Allah adadin ma halaka adadin abin da Allah ya halitta fi sama a sama wa subhanallah adada ma halaka fil ard haka tsarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta a nan ƙasa wa subhanallah adada ma baina zalika sarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ke tsakanin sammai da ƙasa wa subhanallah adada ma huwa khaliq sarki ya tabbata ga Allah adadin abin da Allah ya nufin halitta wallahu akbar misal zalik Allahu akbar ma adadin haka walhamdulillahi misal zalik alhamdulillahi ma adadin haka wala haula wala quwwata wala ilaha illallah misal zalik la ilaha illallah ma adadin haka wala haula wala quwwata mithla dhalik la haula wala quwwata illa billah shi ma adadin haka qala tirmidhi tirmidhi yace hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa Budo da ya fitar da shi a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu uku da ɗari biyar da sittin da uku allah madaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce ƙauluhu gashi a taliki a ƙasa ya ce maganan da ya ce wa baina ya dai ha nawan a gaban wannan mace ta tattara kwallayen dabino sai ma da ce nawa jam'u kasara linawati jam'i ne da ke nuna yawa ga kwallayen dabino nawati tamr na kwallayen dabino karanta littafin annihaya fi garibul hadith na ibn athir amma dattin nawa wa qala hafiz ibn hajar ya ce hadisin sahihun wannan hadisi ne ingantacce wa rijaluhu rijalus sahih mazajen da suka ruwaito shi suke ruwaita hadisin bukhari illa huzaima fala yu'rafu nasabuhu sai dai huzaima mu ba mu san nasaban shi ba wala haluhu kun ga majhuli kenan a ko ruwaya duk sanda aka samu majhuli wannan ruwaya yana mutuwa ne murus wala rawa anhu illa sa'id ba wanda ya ruwaito karatu a wajen shi sai sa'idu ya'ani ibnu abi hilal wa zakarahu ibn hibban fi sikat ibn hibban ya ambaci wannan ruwaya a cikin asikat malin ce ka adatihi kamar yadda al'adun shi take fi mallam yajra in yi ruwaya ga wanda bai raunata shi ba kawai sai ka sunan shi ambace cikin sikat walam ya ati bi munkar kuma wanda bai taɓa ruwaito abin da yake zama munkari ba wasahul hakim wannan hadisi al-imamu hakim ya inganta shi walal hadisi shawahid min hadisi abi umamat al-bahili malai ce wannan hadisi yana da waɗanda za su ƙara mai ƙarfi a ruwayan abu umama al-bahili kultu malai ce na ce ragami min haza tare da wannan فقد ضعفه سليم الهلالي سليم ابن عيد الهلالي يرون تولى حديثي في صحيح كتاب الأذكار وضعيفه أجكل لتاتين شي صحيح كتاب الأذكار وضعيفه جزء فرقه الشافي نتما لما حديث نتما نندبقي وقال في إسناده ضعف وجهالة أجكل إسناد شي أكوي روني لكم جهالة wannan hadisi hadisi ne mai rauni da a ce ya inganta to da zai zama dalilin rike carbi kun gano wannan da kyau ko amma hadisi ne da efi bai tabbata ba kwata-kwata ga wannan littafi sunan littafin tashihu du'a na bakar abdullahi abu zaid a cikin wannan littafi ya yi maganganu sosai tun daga shafi na 138 ya ce al-matlabu al al'addu bis subha menene hukuncin irga tasbihi da carbi haka yi magana har zuwa shafi na 202 da biyu a cikin wannan littafin tasihu du'a na bakar abdullahi abu zaid wannan bangaren da na karanta shine aka ware shi shi abdullahi bakar abdullahi abu zaid da kanshi ya ware littafin ya sanya mashi as-subha tarihuha wa hukumuha carbi asalin tarihinta da kuma hukuncin carbin shi yasa babban malami shekul islam abubakar mahamudu gumi da aka mai tambaya dangane da mai hukuncin carbi sai ce kiristanci na kun gano wannan da kyau ku sai yasa gaba ɗaya bida'a ne ba a san carbi a musulunci ba kwata-kwata za ku zo za ku ji da abin da annabi ya ce a irga tasbihi shi sa ba da carbi ba ne carbi duk wanda ya baki carbi ko ya kawo tsaraban carbi bai kawo miki tsaraba alheri ba Allah shi kyauta mala ya ce hadisi na sha bakwai wa ruwina fihi ma bi isnadin hasanin mun ruwaito hadisi da isnadi kyakkyawa an busaira bidan miliya al-musanna tahat ya ce a yi ma ɗin nan damma da ke da ɗigo biya ƙasa a ce yusayrata yusayra ba busaira da na ce ba yusayrata wa fatihi sin sun ɗin nan a yi mai fataha yusayrata al-muhmala sun ba shin mai ruwa ba sahabiyyatin muhajira wata sahabiyya ce ta hijira radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amarahunna an yura'ina bitakbir annabi ya umarce su su kula da takbiri yawan kabarbari wata kadis da tsarkake Allah wata halil da yawan yin la illallah wa an yaqidna bil anamul kuma in za su irga shi da kan yatsun hannunsa haka da yatsu annabi ya ce a tasbihi fa innahunna mas'ulat sannan waɗannan yatsu Allah madaukin sarki zai tambaye su ranar tashin alkiyama wa mustantiqat kuma za su yi magana mun gano wannan da kyau ko ta ka ce ki tasbihi da su ba wanda ya ce ki da carbi ba wanda ya ce ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa da yatsunki aka ce ki kina fata ki daina fata ki tai da yatsun kina roƙon Allah Allah ya daina fatar da ki ai abin da ya sake ka bata tuntuni kina da carbi ne shi kuma carbi sinadarin bata ne shi yasa sanda kika dauko na annabi baki saba ba to sai kika bata saboda dama kina aikin batattu ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ku bar wannan Allah ya sa mu dace wannan hadisi rawahu Abu Dauda Abu Dauda ya rawaito shi a lamba hadisi na 1501 Tirmidhi ya tada shi a lamba na 3577 Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi malai ce kauluhu gashi a ƙasa ya ce at-taqdis wa tahlil me ma'anan at-taqdis da at-tahlil da ya ambata yace at-taqdisu qawlu subhanal malikil quddus shine taqdis subhanal malikil quddus aw subuhul quddus shine ne at-taqdis aw subhanallahi wa bihamdihi wa kaunin la'ilaha illallah mutum ya rika fadar la'ilaha illallah wannan shine atta halil ya kalu halala halala iza kala zalika wa fi kutin muktazi ala jami'in tirmidhi disiyoti kala hakim tirmidhi fi nawaridihi atta halil huwa tawhid atta halil shine tsabtace allah da tsarkake shi da tawhidi wata kadis tanzihi wa tasihirihi shine tsaftace Allah malin yace wal farqu bainahu wa bain tasbih anna tasbih lil asma tasbihi sunan Allah ke kira wa taqdis Allahihi su kuma tasbihi alaihi sune waɗannan ni'imomi na Allah ma yu'addiyani ila tatahir dukkanin biyin suna kaiwa zuwa ga tsaftacewa da tsarkake Allah madaukin sarki ne Allah madaukin sarki ya samu dace jama'a kun ga wannan ko shine kaɗai abin da ya inganta daga annabi hadisi na sha takwas ya ce ruwina fihi ma wa fi sunanin nasa'i bi isnadin hasanin mun ruwaito hadisi cikin sunan abi daura da tirmidhi da al'imamin nasa'i da isnadi kyakkyawa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala abdullahi dan umar ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ga annabi ya kaƙudu tasbih yana ƙulla tasbihi wa fi riwayatin biyaminihi yana ƙulla tasbihi da hannun shi na dama kenan da dama kawai ake tasbihi ba a yi da hannun hagu kuna fahimtar wannan da kyau ko sharbi kuma kina da dake ki tsinka kafiri ki watsi da shi bai da wani alheri ina fatan mun gane kwanakin baya na tsinka sharbin wani tsoho ya ce a'udhu billahi to a kawo zai je zai wanke shi sai a aje na shi a zubarwa ba a yi tarbin za a zama da ce mana sun tarbiyyance shi har ya girma cikin bida wai tarbiyya ke ganin kima an tsinka kafi da yana ba abin da zai faru ba abin da zai faru sai alheri cin da ma an yi fada da bid'a ne alimamu imamu tirmidhi ya fito da abu da fito da wannan hadisi a lamba na dubu ɗaya ɗari biyar da biyu a lamba na dubu biyar da sittin da biyar tirmidhi a lamba hadisi na dubu uku da ɗari hudu tamanin da biyu alimamin nasa'i a jiz'i na uku shafi na saba'in da tara Allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara annan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum mun gano nan da kyau Allah madaukin sarki